duniya baki ɗaya suka ce su sun zabi lahira sun zabi aikin lahira sun zabi Allah da manzansa ba sa bukatan duniya in suka samu abinci suka ci abin da za su biya bukatu sai su shagala da da ibada da tunani a cikin sha'anin Allah fi malakutin lahi a cikin lahira saboda su fi karfin zuciyarsu su fi karfin shaitan to sawa'an waɗannan sun ambaci kansu su sufaye ne sun ambaci kansu su har ne duk abin da suka ambaci kansu da shi ba ka da yancin ka ce musu sun yi kuskure don an samu manya-manyan malamai waɗanda suke ba ka da yadda za ka yi da su a cikin ilimi a cikin tsoron Allah a cikin menene suka ce su sufaye ne ba ka da yadda za ka yi to sai matsala ta zo tana tafiya tana tafiya baki ɗaya sufaye na farko har na karshe tun daga zamanin juraidi masu bin su da masu su na su da waɗanda ba na su ba duk baki ɗaya suka ce sun gina su ne akan gudun duniya ba shi kenan ba suka ce sun gina su akan me akan gudun duniya to amma yanzu ku zo kuna fada akan duniya kuma ku ce ku ne sufaye <laughs> su gudun duniya suke in ka zo ka ce kai sufi ne a ga kana gudun duniya amma ka fi kowa fitinan son duniya ka fi kowa tara duniya ka fi kusa annan ka ce kai sufi ne wallahi tallahi da sufaye za su zo sai sun yaki wa'annan mutane Allah ko sai su ce wa'annan sun